an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga tururin harshen wuta ka taba tambayar kanka me yasa idanun ɗan adam ba sa iya ganin mala'iku ko aljanu kuma shin ka san cewa abin da kake gani a doron duniyar sararin samaniya ka so ne kawai daga cikin abin da allah ya halitta a yau za mu haɗa hujjojin addini da na kimiyya ku biyo mu domin tattauna wannan batu da bayyana wannan sirri mai ban mamaki. Bari mu fara kallon lamarin ta fuskar addini kafin mu koma ɓangaren kimiyya. A cikin addinin Musulunci, Allah Ta'ala ya bayyana mana cewa akwai halittu da abubuwa da dama da idanunmu ba sa iya ganin su an halicci malayaku daga haske an halicci aljanu daga tururin harshen wuta kuma aka halicci ɗan adam daga turbaya hadisin da imam muslim ya rawaito daga aisha allah ya kara mata yadda ya tabbatar da wannan amma shin kun taɓa tambaya cewa idan malayaku halittu ne na haske me yasa idanunmu ba sa ganin su Dalili shine halittarsu ta bambanta da tamu, su halittu ne ɓoyayyu, wanda Allah ne kaɗai ke da ikon bayyana su idan ya so. A cikin suratun Nur, aya ta talatin da biyar, Allah ya ce, Allah shi ne hasken sammai da ƙasa. Malamai sun fassara cewa haske kashi biyu ne, na farko, hasken Allah, wanda ba a kwatanta shi da wani abu. kuma siffa ne cikin siffofinsa na biyu hasken halittu kamar hasken mala'iku rana da sauran taurari a cikin suratul haqqa aya ta talatin da takwas, zuwa aya ta talatin da tara. Allah ya yi rantsuwa da abin da ɗan adam ke gani da abin da baya gani wannan ya nuna cewa akwai abubuwa da yawa da ke kewaye da mu da idanunmu ba za su iya ganin su ba a cikin suratul a'raf aya ta 143 lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce ganawa da Allah ta'ala ya ce ya ubangiji na ka nuna mini kanka in ganka sai Allah ya ce ba za ka iya gani na ba amma dubi dutsen nan idan ya tabbata inda yake to za ka iya gani na lokacin da ubangiji ya bayyana da haskensa ga dutsen sai ya mayar da shi rugu-rugu take annabi Musa ya faɗi mamme. Wannan al'amari ya nuna cewa idanun ɗan adam a duniya ba za su iya jure hasken Allah ba, ko a ƙiyama ba mai ganinsa sai wanda ya shiga aljanna. Hakanan, lokacin da aka tafi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam can saman bakwai, domin ganawa da Allah, wato Imam Muslim ya rawaito cewa, Abu na Allah ya ƙara masa yadda. ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ga ubangiji sai ya ce haske ne a kewaye da shi ta yaya zan gan shi wannan yana nuna cewa hasken Allah ya fi ƙarfin idanunmu a nan duniya a cikin hadisan da imamul bukhari da muslim suka ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa idan muka ji carar zakara mu roƙi Allah daga falalarsa saboda zakaran mala'ika ya gani idan kuma muka ji kukan jaki mu nemi tsari daga Allah domin shaidan ya gani wannan ya nuna cewa dabbobi suna da ikon ganin abin da idanun ɗan adam ba sa iya gani amma shin kun lura dabbobin da ke kewaye da mu suna iya ganin abin da ba mu gani wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna usaid bin hudair ya taɓa ganin wani haske mai ban mamaki lokacin da yake karatun ƙur'ani da daddare washe gari ya sanar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ai mala'iku ne suka sakko saboda jin daɗin karatunka wannan ya nuna cewa akwai lokutan da allah ke barin wasu mutane suka ɗan haske ko alamar halittun da ba a saba gani ba idan muka koma ga kimiyya bincike ya tabbatar da cewa idanun ɗan adam suna da iyaka a iya binciken ɗan adam haske shine mafi saurin tafiya a duniya yana tafiya a gudun kilomita 300 a cikin daƙiƙa amma idanunmu suna iya ganin haske tsakanin 380 zuwa 700 a ma'aunin nanometers wannan shi ake kira bayyanannen haske wato visible light shin kuna tunanin idan akwai wani abu da ya yi sama ko ƙasa da wannan iyaka za mu iya ganinsa haƙiƙa duk wani hasken da ya yi ƙasa da wannan iyaka ko sama da shi ba za mu iya ganinsa ba wannan shi ake kira ɓoyayyen haske wato invisible light akwai ire-iren haske kamar infrared ultraviolet x-rays gamma rays da radio waves duk suna kewaye da mu amma idanunmu ba sa iya ganin su wannan yana nufin akwai wani yanayin da muke rayuwa a ciki amma idanunmu suna ganin kaɗan daga cikinsa bayyanannen haske shi ne muke gani a kullum kamar launin ja rawaya kore shuɗi da violet ɓoyayyen haske kamar infrared ba a ganinsa amma shi ne ke ɗauke da zafi hasken ultraviolet yana gaba da violet shi ma ba a ganinsa amma ana amfani da shi wajen kashe ƙwayoyin cuta sai hasken x-rays da gamma rays suna shiga cikin jiki sannan ana amfani da su wajen gano cuta da kuma magani sai radio waves su ne ke ba da siginar rediyo talabijin wi-fi da wayar salula masana sun tabbatar da cewa abin da idanunmu ke iya gani ƙaramin kashi ne daga cikin dukkan haske da makamashin da ke kewaye da mu wannan yana nuna cewa akwai abubuwa masu yawa da suke nan kusa da mu amma idanunmu ba sa iya ganin su idan muka haɗa hujjojin addini da kimiyya sai mu gano cewa idanunmu suna da iyaka kuma akwai abubuwa masu yawa da ba ma iya ganin su sannan sun haɗu akan abu ɗaya hasken da muke gani kamar rana taurari wuta da fitilu sai kuma hasken da ba ma gani kamar mala'iku aljanu ruhi da makamashin samaniya addini ya tabbatar mana da wanzuwar halittu ɓoyayyu kuma kimiyya ta tabbatar cewa idanunmu suna da iyaka wannan ya nuna cewa ba dukkan abin da idanunmu ba sa iya gani ake cewa babu shi ba a'a akwai misalin duniyoyi da halittu da dama da ke kewaye da mu amma allah ya ɓoye su daga idanunmu idan muka duba ƙur'ani hadisi da binciken kimiyya duk suna nuna mana cewa rayuwa da halittun da muke gani ƙaramin kaso ne daga cikin gaskiyar da ke faruwa akwai mala'iku da aljanu sannan akwai halittu da kuzari kuma akwai sauran hasken da ba mu gani dukkan waɗannan halittun allah ne abinda addini ya faɗa da abinda kimiyya ta gano tabbas gaskiya ne me kuke tunani inda a ce idanun ɗan adam suna iya ganin mala'iku ko aljanu shin duniya za ta kasance daidai da inda take a yanzu shin me wannan bincike yake tabbatarwa ko yake korewa ku bar mana sharhi a ƙasa idan kuna son ƙarin irin waɗannan bayanai na kimiyya ku tabbata kun yi like ku tabbata kun yi subscribe ku danna alamar ƙararrawa domin kada ku rasa sabbin bidiyoyi masu cike da ilimi da mamaki mun gode da kasancewa tare da mu ma'assalam